Gwamnatin Ghana ta sanar da adana kimanin miliyan uku da digo biyar na dalolin Amurka a kowace wata a baitulmal ɗin ƙasar biyo bayan ta yanke shawarar sallaman wasu Chinisawa da ke aiki a kamfanin sarrafa makamashin iskar gas wato Ghana Gas Company. Shugaban kamfanin Benjamin Asante shine ya shaida wa manema labaru hakan a inda ya ci gaba da cewa. In March 2017, this plant was being operated by 52 Chinese. Kafin watan Maris ɗin shekarar 2017 sai wasu Canisawa su 52 ne ke kula da na'urori a kamfanin amma sai muka gano cewa kamata ya da al'umman kasa su gudanar da wannan aiki a don haka mun kulle yarjejeniya da Canisawan a inda sun ka amince tare da horas da mutanenmu a yanzu injiniyoyi da ke kulawa da na'urorin sarrafa iskar gas a kamfanin babu ɗan wata kasa ko ɗaya a ciki kuma tun lokacin da al'umman kasa suka fara wannan aiki kuwa ba a samu wata matsala ba. anywhere you go. This plant is being run fully by Ghanaians. Wannan mataki da gwamnatin Ghana ta ɗauka ya faranta wa al'umma rai sosai. A inda mai sharhi bisa harkar sufuri a kasar Ghana tsohon wakilin jam'iyyar adawa ta NDC a zauren majalisar dattawan kasar Ghana Adam Mutawakkil ya ce bai wa al'umman Ghana dama ya dace sosai tare da ma shawara da ya bai wa gwamnati cewa duk wata masana'anta da za ta fara aiki to kamata ya yi da a ringa garwaye 'yan ƙasa da baki domin al'umman su kuma su ci muriyar albashi. is technical with of Masana tattalin arziki a kasar kuwa sun ce baiwa 'yan kasa damarmaki hakan zai rage matsalan faduwan darajar CD bisa dalan Amurka da ake ci gaba da fuskanta a wannan yanayi na kullum kwanan duniya. In ji Malam Najib Ibn Hassan. Samun dola cikin kasa ya zama wani cikas. To ya bar CD na mutuwa. To amma yin wannan zai sa yanzu wa'annan ganiyar sun daka doki za su tafi da al'amarin wannan gas company to insha Allah za biya su cikin CDs su yanzu pressure da ke zuwa kan CD yanzu ya rage bin ma'ana kamar ba mu kuma ba babu neman dollars mu biya wanga foreign expert to ya al'umman Ghana suka ji da wannan mataki da gwamnati ta dauka wallahi mataki ne mai kyau don ya saman ma yaran mu aikin yi kuma most of kudin da ake bayewa ake batawa na ba a yan kasashen waje kudi ya saura cikin Ghana ya muna wayan su ba masu amfani mu da ala kulli halin mu dai mu ga yaran mu wanne ya kare makaranta a ce sun samu mashiga wanda yake za su samu abinci su ma su yi me su ci gobe mu ma yazo ya kai gare mu wanda ya fito aiki yazo a baba san na gida zaka ga yan kasa suke aikin kasa suke cin gajiyan kasa amma sai ka ga gana sai mutumin waje shi zai zo yana kwashe arzikin kuma yana fita da shi tunda gwamnati ya gano haka ba yana da kyau kwarai Allah ya taimake shi ya bar yan kasa su shiga cikin aikokin kasan gana ba baki ba arzikin mu kuma ji sauran kasa ne ba za a fita da shi wani kasa ba gana dai ta shiga cikin jerin ƙasashen da ke samar da makamashin iskar gas a Afirka ta yamma, amma masana sun ce yawan gas ɗin da ƙasar take samarwa bai kai ya amfanar da al'umman faɗin ƙasar ga baki ɗaya ba da yawansu ya zarta miliyan talatin. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana.